ina so ka saurare ni da kunnen basira ka ka san hausa sun ce amfanin ilimi fa aiki da shi ko ba haka ba kina ji na haka ne to yanzu fa ka ilimin nan kuma ka samu kuma alhamdulillah ina alfahari da kai to dole ka tashi tsaye ka je ka nemi aiki kuma aikin ba irin aiki irin nan wannan karkarar tamu ba saboda iliminka ya fi karfin wannan karkarar tamu dole ka shiga binni binnin kuma kaduna za ka shiga to baba wa nake da shi a kaduna zan samu aiki a wurinsa ko kuma zan je neman aiki dan uwanka dauda ka gaya mu wa sani a kaduna yau gashi da shi ake damawa duk abin da ake a kakarar ne yana zuwa kunnen mu muna ji to dole ka tashi ka je ka neme shi in ya rungume ka uwa kuɗe uban kuɗa ka ji abin da zan gaya maka to baba kuma ba ka je ka bi 'ya'yan banza ba don ana muna jin abin da ke zuwa kunnen a cikin binnin to shikenan baba tunda ka ce haka in Allah ya sa yadda gobe zan shirya sai in tafi Kaduna. Alhamdulillah Allah ya ma eh, albarka. Amin. Ko kai ga nawa sakon. an Allah ya bashi iko ya shiga birni suka yi ido hudu da dan uwan shi to ya gaya mai ya mance da mu ne kimanin shekara biyu in har bai mance da mu ba to ya kamata ya zo ya mu in kuma ba zai zo ba ya masa fada a matsayin shi na dan uwansa ya kamata ya zo mu gan shi shi ma ya mu domin mun hankalin mu ya kwanta shikenan maman Allah da zan gaya masa amu wa alaikum salam Ha? ba Allah wanki da guga ne ya gajiya lafiya kalam to dalla. da Allah tambaya nake to Allah sa na sani akwai wanda nake nema sai aka muku gance a nan gidan yake wa kenan fa dauda dauda dauda dauda oh dauda eh na gane malam kai dai ba ma'aikaci bane dai kan ko ba ma'aikaci ba ne to lafiya kake neman sa yayana ne da kauye ne oh yayanka ne Allah sarki ai dauda ya tafi gurin aiki amma bai dawo ba eh ko za ka mun kwatanci da Allah wani a yanzu lokacin tasowansu ma ya kusa amma suna nan gurin aikin su tuwantu eh in dai kawo mai mayin kace a kai ka gurin gurin hi kenan guda daya eh amma yanzu ma sai kusan dab da dawa ko yanzu ma kaje zaka same shi a gurin to na gode eh ko zan iya baka kaya kayana to ba damuwa ba damuwa sai ka dawo kenan madalla wato kun su guda yake na yana maka yana maka dadi haka na kara balas kana zama a kujera <laughs> ai duk inda Allah ya ajiye ka to ka gode masa ni na kai ba ka da mata ka da yaro ka da problem amma na da yara goma sha sha wudu sha biya. tun da ya ba hi ba ke doka ba ai dole zai canja zai canja aiki ala ka ɗebo ta da yawa ne me na ba da yawa wani ne ba da kashin yaro idan ka yi kashin yaro ba ni ba ka ba kana yi wannan magana kullum kana sai ne za wuce da abin da kai shi ina maka dadi amma kai bai kashi ba no problem no worry kai ma ka adu da shi za ka rika mini hausawa ne sorry sorry sir ayo wannan ba ga nasa fakin fakitin kala makalu koma wannan da kwalokwalo dai kai kai ne kai ma shayi shayi shayi hausa no kai ne hausa shi kala ma nawa hausa da kace ba hausa kai kai sa ka gaya hausa duk karyan da kana fita kana yawo kana aron kaya kana bude kafa baka taba yi ci abinci a nan sai mutu da ya isa ne na ci a nan ka ci mai kyau sorry sir hidu dauda ah! ya ake karfan na yau akwai wani wanki a kofar gidanku shi ya min kwatancen gudun da ke ya wato wato da wanka ne eh. shi na bude kofa na tiyasa ah? ka san na bude kofa na ka bai ka gashi daga farko ba kai bai ka bai shi ya bude kofa da kanshi ba ina bude customer cover kuma kelin kama baja a baja na zuwa daga ko na bude mishi kofa ne banza kelin da ai kadi ne ya gari lafiya lau ka ce nan na kuke aiki ai nan office din mu ne dinar duk wanda zai shigo nan sai mun officers na ciki zo da shi kuma zai fita mai zai fita da shi ai nan office ina muke zo ne muna jin kanshi na wucewa da shi ga ka kan dan Allah zan je amma baba da ne yayi kashin ku kai na ga shi in woga ya so wala bi cin kana baka na kwazo na eh kuma in woga ya so i will not i will complain to woga ce ka tafi kai saboda dan wanka ya zo ne wallahi na dawo na buga na buga na buga duk inda na je maganan aiki ba labari a nan na yanzu ina zaka samu aiki akwai abinci ne da Allah abinci da biredi nan da ruwan zaka ci biredi da ruwa eh dai amma irin wahalan da na sha ce ka ban abinci ka ce in ci biredi da ruwa to kanka ne to ai ka san ba da kuɗi dai amma nan ban yi ba kenan Allah ka bani abinci dai mai kyau in za ka cire ƙarya ka cire ƙarya ka ɗebi biredi ka ji kai kake ta buga buga ka ta banza da mun zuba ma ido ne na samu ma aiki a haba Allah kuwa haba alhamdulillah ai barka ne ka wahala ka ji dai ya neman aikin yake wani aiki kenan da ka zo ka same ni ina aiki kayan yan sanda ne a jikin kai gadi kake ni kuma yi karatu to karatu karatu ba aiki mai amfanin sa wani ka gaya mu ranar a, a, shi da aikin da ka gana shi na samun ma haba to ya za ka kalle ne digiri ne fa da ni fa Ok, ya kuri ya kuri na manta ai takardun ma an kasa sa gaba sun ishe ka sai ka ci ya san yi digiri kuma in je in yi a ni fa ban ga laifin ka ba amma dai duk ya dai sai an yi za a ci ko zan yi shawara kanka

haba dauda ya ana ka wallahi na bude gurin sana shuban mu nan ina bude ana kana ta mai ka kaban ka ala na ka kashi shuban ka nan ka bude mana ka ko bude ka shi da gama ibukan ka kaban ka ina fita da shuban mu Hey, Mr. Man! In Gasha Girl, did this guy? Look! Hey! iná pátákó di abugéjì ṣe àná iná pátákó di abugéjì dáwúdà káì ilé sẹkọ nàmi kò ní sẹkọ bẹ́ẹ̀ nàmi sẹkọ nàmi sẹkọ wàláhi nìyí wàláhi nìyí wàláhi nìyí wàláhi nìyí nàmi káì kéde náà gíra ní kára sí àyà náà. gàdá kẹ́ni. an dauko na ta ta ta ta ta mana dakata a'a dakata kai tsaya ina a'a ina da. tsaya tsaya tsaya shiga ba ga wani baya da shiga ba shiga nan shiga ba shiga ba kai da kai na ya akai duk ka tika ta da da da da da toilet paper no tsarki to dole sai na sa ruwa to ai gida ka ta ka ta to ai gidan haya ai kowa na shi ne a'a a'a to haya a'a kar ka ga mun magana banza na ga maka to to gidan haya ba na ko me aikin ka kai eh aikin ka ne wanki da guga ni ne mai wanki da guga na gidan ba mu lafiyayyen mutum ne yake zuwa ci kosha wajen ni kuma da ke a gadan asibiti nake ba ni guri wuce kai look baban Cinedu da Allah ku yi hakuri wannan bai taso abin da za ku yi rigima ba ah. yawwa shiga kai ma fita ba guri ya shige eh. wa'azi ka zo to shi kenan musabu eh? kada ka kar haka wannan na dès que je casse, ça veut dire que kamani a moto. T'es dans pas, a cikin moto. Da yunwa nake da shi. yunwa, lokaci ne ba. Babban yaro. Eh Allah ya kiyaye ka. Yayi. Yar fara, yar fara ta ɗan yaro. Yayi. Ayi wannan yake sai kai, aljan Allah. Like A fito lafiya. Kai? Da tsaya ne na ce masa Allah ba bayarwa Allah? Allah ba. Kai. Dubu ɗaya Ha, um, Allah. Ah. Ah, ah, Big boy Abuja. bitcoin kamar kumba kamar katinta eh na abuja shi ma dubin ne ba na ya yi kokari wallahi a gida ma ba a bayarwa hamsin eh, eh? wannan kun kana neman na mama da ka samu na ka zama <laughs> gaskiya yau da wata nama a'a dubu biyar a lokaci guda to ba a samu kuɗi ba ma arza kai ka ɗauka a gadin kawai na dauka ai ba ga komai ba ai na mamakin irin abubuwan da suke ɗakin ka na ban yi tunanin cewa a gadin na kake samun kuɗin nan ba ai ba da shi na dogara ba ka san yanzu mutane da abin da aka ce na Allah ne da wuya ko za za a yi sayan dan yi jinkiri amma suka ji zuga ah, ai shi mutum yana son ka ya ji washi ka zuga shi mm. kana zuga shi musamman ma mutum yana tare da mace mm. to sai ma abin da bai niya ba sai ya tafi rinka mai sa yi ai ka koya min ne ma a'a amma ni ai da kai mu gobe ko ta dabara da na samu ko ta amma ina na furen nan ne fura na sa ta fris so nake ta sanyi yanzu da ka biya takardunka yaya to wannan dai so mun taba ne da ka zama gayen nan ga kan ina kasan gaye gaye gaye mm. yunwa ta saka ce sai ga kan nan yana ja ga wannan sha mil wa kenan a'a ya na mama sayyidina muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hab tashi gaji ah. wallahi ka gara na ta fito mun makara wallahi da Allah tashi mun karfe nawa tara ka gani sai da nace kar mu shafi ran nan kar a a a ni ba an taba kwanciya ba ban koshi ba kawai ai an san ba aiki na bane makara ai sorry afta ba ba ka ga layi ba kwana shiga ka sai ka bi layi saboda kai ba kwane kai baka san da wannan ba layi me to wannan ake nan an wannan baka sani ba ya'yansa ne na ai nan layi suke na wanka shi kadai a'a ni ko in dai gari wa in dai ba samu ko za ta ba to za ka makara ni ka ga ba zan iya tsaya mu biya wa'annan ƴaƴan wahalar ba zuwa zan sa ka na haka na ba haka suke ba bari in gaya maka gara ma ni na haifa ina naka wa'annan ƴaƴan daga minista sai gwamna na barayi ba me na barayi wannan har sai ka ci albarkacin lokacin kaya maka na fi yin mutunci ko sai ka yi shi dan ka jinka me kake raga min ka gabrin shashashan banza shashashan duk mata ka rasa wata zaka zako sai kwakwa kai kuma ka kuma garan shi yana da shi kai ina naka kwakwan ko k'u ka da shi na kwakwa da ya mishi Allah ka tafi zan je wurin aiki an gaya maka mu ba mu da yakin ko an gaya maka mu zai na bai gagari ba zami an gaya maka mu da yakin ka tafi ca ka je ka bi lai ma ah? in ce in kashi banja ne kai ma ka ja yi na yi kashi ok ku ba ka taimako a kudu kawai ina ma ba ka yi taimako a kudu ko a sama ko a kasa idan za ka bi nan ka je ka an kai maka wai na wai kana ba ta na tafi in ka nan kadan garin barikin ba ba wanka ba za ba ka ba ka shi ne ka ne ka dangare ka ne ka dangare a to ni ka jira ni kawai bari ni ma in shirya ga ruwan kai amfani da shi eh ka bari na so in inna ka gaida aisha wanka ne sai mun yi zuwan ku misali nawa ne ka'idar zuwan ku karfe nawa kuma yanzu dubiya muka je kuka sanar da wa za ku je dubiya eh, Allah da ikon su dai shine dai mu dan kamun nan matsala ai hakuri dai ranka to kai da kata da Allah idan ba za ku yi aikin nan ba kawai ku ce ba za ku iya ba a neman waɗansu a zuwa aji ko dole ne hmm? wannan ainihin wayo ne gari ya waye yanzu nan mutum nawa ne suka yi nan kafin ma ni na zo san an yi haka san san yi yi haka kuna sani kuka kenan a to kun san kun yi haka kuna sani kenan kuka yi kenan a yi hakuri ganganci ne kenan ayi hakuri ranka ne ayi a yi hakuri wannan shine na farko shine na ƙarshe alhamdulillah kuma an zo dama ta ƙarshe banza ya so kai banza ya so kai da magana a ah, ba magana ta ce wannan da ni da ni da ni ya zai ce mana banza ya so da ya ka mayar a kan aikin ka bayan ba ba ah, ba zai ba digiri ne fa a kaina digiri ba to shi wannan na tafki saboda na sa wannan kayan a ce mu to in banda Allah ya kawo nan wallahi da tuni na tsawo na fama da jakai ta ga ai tafki ne gaskiya in dai da cin mutunci a wannan harkar ni ba zan iya shi ba ko ai da ba kai ka da gurin aiki ka dawo ni ba zan tsaya nan gurin ba sai sai sai lafiya sai da yamma an fi zuwa da yamma ta ka dawo ka da nan gurin ka dawo na dawo na to dole ka ni aiki na nake ba mata nake jira ba yes eh? ai shasha ne amma ya shekarar da ai ka koyi da five alive ko sai na kusa cire uniform din na to ka ka wahala ko wallahi garan ko ma san su wurin tace tace da suke na aiki in zauna a office ba sai na ji wani guri ba in wata da ya zo kai ma sai a kama ka da yari Allah zo mu me haka ne da Allah mana me tsakaninka da wannan yarinyar da na kana da fuska baka so ku haɗu an gani haka kawai da wallaki to ina so in sani me na buya abin da yasa wannan yarinyar duk layin nan babanta shine mai wannan layin kuma yar minista ce to ni kuma yawa ne ta ganna haka ban gane yawa ba ah, to ta ganna haka ina cikin a sana'ar taka ba fasata kake ba fa a kai dauda maganin gaskiya zan baka shawara dan Allah dan annabi ka daina wannan ƙarya duk macen da zaka so a duniya ka fito mata a yanayin da kake dan waye kai ko kuma ga sana'ar ka ga ba fasata kake ba ni in ba za ki so na yadda nake ba wallahi me amfanin zama da ke eh, kai kace amma bari in shaida ma nan duk abin za ka ce dan Allah ne ko kuma za ka yi shi dan Allah ba za ga mutane ba su cika sauraron su amma yanzu babu abin da ya fi tashe sai karya ni kuma kai zaka canza min ra'ayina ba ka tsaya ra'ayin kan tsaya na. amma baka ganin cewa idan ka fito wa yarinyar nan a yadda kake iyayenta su cici baka ka samu wani abu ka zama wani abu a ƙasar nan ko ka samu kuɗi ya eh, haka ne kaga idan na fito mata a ga ni mai gadi ne ko kuma ga sana'ata ko kuma ni ba dan kowa bane shikenan ban in ba ba ni ba ya sauke ni ko shikenan soyayya ta katse a'a kai ai kai tunanin ka kenan ba wai a cici ka ba a'a ya kake kanka irin wannan mugun fatan to Allah ya sa ta sani ni zan gaya mata kowa yi kai ba za a rika haka da ni ba ka san Allah to wanda suna za a gaya mata dauda oh, ka ji baho to ba ma zan gaya ma yadda ta sani da shi kiran mutane a cikin waya kai ba ka barci ne yar uba gato na kan gato na kan Hello? Eh, Allah dama na ci bari in kira wannan lambar don magana da mai waya. Ban gane wa ke magana ba. ni Dr. Farfesa ne, manaja na NMPC. Ina jin ka. Eh, ina wajen matatan mai ne, ya gari? Amma ka san ba lokacin waya ba ne yanzu? so ba kuma tun da kin jin na kira ki kuma me za ki ki san ai a banza dai ba zan kira ki ba za ki kare da ni zan kare da ke hau yau hello malam sai an jima oh ah, hello baby hello hello hello okay ashe asuba ta yi ma wannan lambar ai an samu ta ɗazu na ai ba zan iya storin ɗinta ba na ji muryar taimun bari samu ta 'yar kwaisa duk ga kayan nan ka ka sa wannan mana alaji eh? ka sa wannan za ta yi wallahi haba a ta ce traffic ne ne Allah ka ringa abu na misali ainihin din nan ban kayan wani kaya ne ya dace da shugaban matatan man fetur shi ana gane shugaban matatan man fetur ko mai kuɗi da kaya ne? yanzu na sa wannan me za ka dauke ni ka ah, ai wannan officers su suke sa wanda ma'aikata ah, masu na gwamnati wannan ah. ita mana check fa kenan check sheet to ka kalle ta sosai irin ta taraba ke sa to ba ma'aikacin gwamnati bane ba ga babban ma'aikacin gwamnati eh, bane na na na kirkiro haraji to irin rigar yan haraji ce wannan to dan Allah yanzu ya kake so um, ina wannan mai wankin nan magaji shi kenan ya fi ma magaji ba sai ka bashi kuɗi a a in dai zan fata fanya ne ko tunda da akwai kayan manyan mutanen je mana shirin da Allah ne sa je ka ni barin barin barin barin ya gyara daki eh, da Allah ka gyara daki kuma da Allah ka san dai ba mu gina kai sai kai kilin ko dare lafiya lau ya aiki lafiya lau wallahi taro ne da mu kuma na fita kunya haka kuma na ga manyan mutane suna kama kaya kwarai kuwa ni ina son kayan da na sa su a ce eh wancan din wane ne a san wannan ne ni to ni kaya da ba nawa ba ni da ake ban wanki da guga idan na ɗauka na baka kuma mai in ya gani a cikin ka kuma ya zami to shi kada ya taba dinka irin wannan kai sha sha sha ne an taɓa yin yadi kala ɗaya dan mutum ɗaya to amma dai ka san me kaya dai na gane kayan shi a'a in za ka ara mun ka ara mun a'a ai ba wani maganan ara ma ba idan na gaba da kin za ka banka ka banka ba zan bayar ba ban bayarwa a'a kar ka min wannan ban ba dai na nuna min yatsa billahi lazi zan ya mutata me yatsa taka kana ganin cinta kenan to kai kana gani da kofa ka ci za a kawai nema na zo gurin ka eh to ai da fa ba nema ka zo guri na ba dole kai hakuri da ni ko ban bayarwa Ka da ka alam ba zan ba da su ba in na ba da kuɗi na ba a shi kenan to in dai ka ba da kuɗi ɗan dama dama za a ban eh shasha nawa zan bayar ka naira dubu kash naira dubu na ba da naira dubu har ka hanya marka za ka haɗa mu har ka hanya ta mata to dubu ɗaya to eh, eh, kai zan ba da ɗari biyar ɗari biyar eh. kawo mutum zaɓen ba ka kawo kana ɗari biyar ba ni kayan ka ba ni kayan na dawo sai mu haɗu ba da ɗari ai ba zai ce ba ka fiyar ɗaya ba ai sai an ban na dafe idan na dafe sai in miƙa ina kuwa zan yi buroshi ai wannan baki na kana jin kwataka shi kenan ko yawa yawa yan dama haka ko a ah, no ke tsaya na kana ganin mutane kuma kayan wani jigina ba ka wani suna ba wannan shine old light eh, bodyguard eh. bodyguard kai yayi haka ne ya gare <laughs> ai idan allah ya sa ba mu shiga mitin ba don mu shiga mitin mukan yi sati guda da president a muna mitin da shi idan har ba mu zauna ba next week zanda mun kuma mun zauna sai offer ko ina motar kare motar me yasa layi na naku ya cika ku zuzubu ni da na zo dan hada wani galam na ji motar ta wannan na ce no da yake motar ba ta shiga irin wannan lungun bane shine yasa kawai na ce fakin din ta ce direba yana ta wajen mota ko eh eh yana ta shikenan yawwa <laughs> oh oh sun shiga mai ne mai ne da muka tura shekarar jiya muka tura mota 1386 cin ga kudin su shigo gaba daya an turo kudin kudin me ah, ina ruwanka kuma ba ka zo kan ana magana da kai ana haɗa ido da kai dan kuma ba shi kenan baby sai ki koma a ah, mace ba da dan ka magana ina no ba na ki wahala ah, ki a ah, Allah ki koma ki koma Allah ba na son ki wahala Allah wala ba na ki wahala mu je mana no kira mana kaya ga buɗe kwanan kuwa to billahi la ilaha illa huwa kayan nan na wanke suna nan na shanya ba su samu aikatuwa ba amma dan Allah dan annabi kai hakuri zuwa gobe insha Allah za ka samu kayan naka kai fa bakin ka kai mun ma kace da yamma kuma yanzu kuma yanzu ka baka ce mun riga ba yalla bai aiki ne yayi yawa eh ba san kwarai kuwa dan bacci sarfin ka ko kayan abu aure sa na kuma kana dalla yalla bai kayan nan a yi hakuri babu su ba sa nan amma idan Allah kai mu gobe ka oga ka san halina ba na son amfani da yan ban dina da ci mutuncin mutum eh. kai kai mun waya da kan da kace zo ka kayan eh, kwarai kuwa dan haka ka dauko mun kayan na ko ran kai baci wato kayan na an samu akasi billahi alladhi an samu akasi tun da na kai su tun da na wanke su na hanya ayyuka ne sun min yawa na kayana zan bata wa rai eh. na yi ma da kayana gane mun shirme gane ma hauta idan baka dauko mun kayana ba idan ban raina maka hankali a nan gudun ba yalla bai kai zan ci mutuncin kayana gudun kai hakuri ina kayana kayan ka kai hakuri na ba magaji ina kayana ina kayana na ba da aduwa dauda Okay. Eh. gaya masa ita kayan nan idan ba ranka zai ba Allah ya ce ba Allah ya ka tire tire kayan nan no no a ina fa da tire tire dai na gaya ma baby thank you very much a'a ai ina nan kai ina wallahi zan tafi za ka cire ko yanzu za oh. ka kaina baby nagode in kai ka san waye ni shi bai san waye ni ba zan nuna masa waye ni ce mu to za ka cire ko in fige ba hankali ba to baby thank you thank you very much baby baby baby thank you very much za ka cire ko okay okay to ba hankali so baby <laughs> baby i ah za ka cire ko kuma ban kana cire mun kayana na ce na fi shan iska ma na ce a to farar kuwa kai da na ce ban baka kayan nan ban baka kayan nan ka matsa he na baka miƙo cire mun wandan ni je dan taimaka min wandan ya ne haka wallahi wallahi sun yi kasa kasa da mutum za ka cire ko kuma in fige shi baby thank you very much baby jeki jeki jeki kawai dama duk ce da kake kai ma kana da gidan mai kana dama duk ƙarya kake duk motocin nan dama duk ƙarya ne kuna ba ta mun lokaci ne amma Allah ya tsakani na da kai mayaudari kawai kawo ɗauki takalmin ka hannu. Yes. Rike takalmin ka hannu. ko ran kai baci sai da na ce ban ba ka shiga mu tafi dalla wawa kawai Manager NNVC. Za mu koma Eh? NNVC! NNVC! NN! I love ni ne nnbc Allah ya kiyaye ka manajan nnpc ah easy ka ba mu kulla jikin wanda wallahi na ba easy sai a buge kofan kenan sai da buge uwarka wallahi me uwa ta yi maka kuma to ai da man na ji hawinta tunda ta haifi rabu <laughs> to yau kuma abu akan wawa na zai kare kenan saboda an kama shi ko eh ai ba shi fara yin abin kunya ba ah, to amma ba abin kunya da ya fi cikin azumi a cikin azumi watan ibadar Allah a kama kana bidala sarki ai na dauka da wannan da mai kayan nan yazo wallahi zaka mai mun eh, duka eh, eh. haba wannan kato ko fada zamu da shi me zan dauka nan duka ma nan ba jin sa zai to amma fan kamfan kan bata kilifi ai ba nan take ba yana danne ni wariya zaka yi <laughs> eh, ha ba wallahi ba zan gudu ba ha ba yanzu ka ga abin da za a yi ko ɗakin nan amma ya kunya ta ni wallahi yanzu amma za mu kowa bin yarinyar nan saboda ba za su <laughs> ba ta gane ba yaushe ah, kawai ka ce ni amin transfer ah transfer ka koma ina na koma ina <laughs> ah, kai ni na ganne ma kake kamar da ni wannan mahaukaci za ka mai da ni mahaukaci ka kusa sana gaba kana min da ni wannan ayi wulakanci ne ya hakuri bari in je in duba muku Allah in na bude daki nan wallahi in baka bar gidan nan ba kafiri ne a a ba ku kai kaga kowa mai kama gaban sa kawai mu rabu wallahi mu rabu kawai ba ni ba kai mu rabu kusa kama daki na ba ba lafi ba ne eh mu rabu amma dai ba za ka ma bari je in duba duban kullum ko yana wurin magaji easy nnpc manager kunya wallahi mun ji kunya an yi biyu raba an kama hida mace ni kuma an cire min kaya amma fa ni da sauki tun da ba da yarinya aka kama ni arraziku alraziku arraziku alwujudu alwujudu alwujudu alwujudu alwujudu almu'minu almu'minu almu'minu almu'minu almuhaiminu almuhaiminu almuhaiminu almuhaiminu rabbana atina fi duniya hasana rabbana atina fi duniya atina fi hasana rabbana atina fi duniya hasana atina fi hasana shin baka labari cikin daren nan kuma hayo a daren da dare da Allah in kana abu da Allah ka daina <clears throat> kana tsawala da yawa wallahi kana tsawala da yawa addu'an da nake ne tsawalawa to Allah fa nake roƙo ba to ba ce kar ka roƙe shi ba amma kuma yana yana ta yana ta tura yana oba abin na yana oba kai wata bebi na kamo in gaya ba sai ka ji muryarta sai na ji muryarta sai ka ji muryarta yadda ka sai sai kanta da gaji kawai yar boko ce kaji a ina ka ganta zaka ce kuma murya ma ta kan fitar da kama dauda ina baka shawara kaga abin da aka yi maka kwanaki tudu ma kaya aka yi wannan wallahi za a bige ka ni kallo zan yi sai me sai me sai me da dogon lokon da ake dan me ake ba dan matan bane to ka ci gaba amma ina dai gaya ma idan kana saran wannan wayar wallahi sai ka kira aljanna <laughs> kai wannan kai wani kwarkwan ne ma kai ne ma kake kamar mai da ni wani bahu aljani mutum ne okay to dalla mallan dalla ka shikenan dalla gobe gobe za mu je wajen ta ta ce gobe mu haɗu ta kwatanta mu wurin da za mu haɗu za ka je da kai ma za mu je gara ma da ka tashi dan ban gama lazima ba a'a dan Allah ni ma ban gama waya ba to sai kowa ya nashi arraziku arraziku almuminu tsaya tsaya fita almuhaiminu bari fita arraziku bari fita alwujudu hello almuminu ka tabbata anan take gol ba suke sayarwa gol ban suke a a a nan ne dai shi babban yarinya ce eh. a nan plaza ne zai to amma ai shagunan na gano da yawa ne ta ai na lambar ta gata hello hello kina ina gama gama plaza ta ku

to wallahi ita ce ni wani ya zan yi wallahi ai yanzu idan ka tafi billahi lazi ta dinga kiran ka awaya kenan tana damun ka sannan kuma karshe ta ta nemi inda kake ta zo haka ne gurgu kan akwai naci to to me dabara yawwa akwai dabara to akwai dabara Hello. Hello, Fibdafsi. Fibdafsi. Ya gani? Ni ne Alhaji Tasi ne. Ai da magana Alhaji Tasi. Alhaji Tasi. Allah ya kyauta me zan yi da kai? Ah, to ke gulguwa ce ni Mu je mu je mu je mu je mu je. Dala doga guni doga guni doga guni sukkelsi gunba gunba gunba doga gunbu gunba gunba gunba gunba doga gunbu ah ka fa kwacan <laughs> wallahi ka kwacan yar haka gura ku suke fama kar ka ce bakin nan da ne wallahi kai na hede kar ka dawo bar bara ma a a ka bar baro to amma fa ka kwacen wajen an gurguwa a a dauda goyonka da Allah dan annabi ka rika kashe waya in za ka kwanta hana hana ni bacci kake wallahi hello hello ya kake ya gari lafiya kalau ya gari ban sake jin ka ba eh kwana biyu baka kira ni ba tun da ka kira ni da daddare eh, ban gane wacce nake waya da ita ba Allah sarki ni ce wacce ka kira ni da daddare Aya. Me haka? Eh, wannan bidiyo talabijin ce take aiki kuma ban kashe ba. Ok. Ya gida gani? Lafiya lau. sai dai kuma wancan kada har muka gama wa ban ji suna ba suna na gimbiya oh Allah sarki yan sarki lafiya eh wala ba ba ko okay ya ya akai dama zan zo gobe ne ina eh hello ke sannan din ne ha kawai dan Allah saboda mace sai ka rika tashi na kana so kashe ni to ka rinka wannan sai ka ce rago Allah ya sa aljana ce Allah ka kawo ta gobe me ce Allah ya kawo ta goben Allah ya sa aljana ce kana wannan haushin mun banza ta yaya za ta zo ka ce wani aljani aljani ya san waya ne ko kana nema kamar yadda mutane zararru kana sai na zo gobe ta dawo hello na zan zo gobe da safe eh ma kama da uga ni na san kai dauda zan baka shawara iyakacin kokari ina yi a kanka a wurin nan na kare ka me yasa za ka riga irin wannan ka ga uga fa ya aike ni na farko na je na dawo kana bacci na biyu na je na dawo still kana bacci haba dauda wannan rayuwa ne wannan ka daukan kanka ne an gaya ma bacci nake an gaya ma bacci nake eh ba bacci kake ba dama shi mai bacci ya cika gardama ba ni gardama kuma in ne ma maganin mura na sha maganin mura na sha eh maganin muran wayan daraba ba da wayar banza da ofi na tabbata kafin je in dawo mutane sun fi goma da su wuce na wurin ko ba kai ka bude musu gate din nan ba na gan su ne na gan su ne to ba na daga yau ma ba zan ƙara kare ka ba wallahi kakka kare ni kakka kare ni ba ka kare ni ba Allah ya kare ni ko sai ne kariyar ka din banza kariyar ka din wofi ta sha sha wannan wahalallan ma ya ƙari hayaniyarsa ya yi banda ma ballantana kai finkin fikitin Yeah, my dad. latex ake ma bane a'a a mutum ne ce wa gimbiya a wai me wai gobe za ta zo a haba gashi gobe za ta zo ka ce amarya za ta zo gobe a ah, malam lokacin auren ka yi kawai sai ka fara shiri ai ni baka san ba nan gizo yake sakar ba to me ya faru to zo da muke kwana wai ya kenan awo ita ma ƙaryan ka mata ba gaya mata waye kai ba ka ji sunan mana gimbiya fa kama ka san ba karamar mace ba ce kawai daga an ce gimbiya to kuma an ta zo nan ta gaban mata ba to idan kuma kai mata fa ba shi kenan ka shigo gari ba malam abin da za ka yi kai addu'a wannan yarinyar ta zo da kuɗi ta zo da kuɗi ai ka warke ka gani kawai sai dai ka fita gabar min gidan nan in huta ni ma raina hankali na ya kwanta sai dai da kai muku ziyara in Abuja ne Abuja in Lagos ne Lagos ne ango ango ango ango ango ango ango ango ango na gimbiya ai ba hanci da na buɗa wallahi zai gaskiya kai ko yanzu kai gaskiya yarinyar nan dora ta koka ta ganka Allah ah ba wato idan ji kake kai kan kayan nan ba su yi maka ba yayi wallahi ai yanzu ka san wani abu a ka san wani abu ka gani ko ita ce ko <laughs> eh. ba zan da wayar ta ba to ai yanzu a ah, to wannan wata ce wata ai sai ban kwana biyu sai Allah amma fa akwai wani sharaɗi eh ba zai yi mu dushe ta kai tsaye ba kai kai gaba kaje ka same ta eh na hango ku na ga yanayi na ce sai matsu a'a to ai kai abin da baka sani ba ba kayan da zaka sa ko na miliyan nawa ne fa idan fa Allah ya fi wannan yarinya za ta so ka za ta so ko a yaya kake kai da kake damun kanka in ta zo da babban mota fa babban mota mu je kawai ayo kai Allah wallahi kai <laughs> na kwango amma fa na sha takalmi takalmi ai sai ban kwana biyu muje Allah baka lafiya lafiya ai sai ban kwana biyu

gimbiya dai ke ce dai gimbiya. Ni ce gimbiya. dolanan ruwa mutum ni na rasa ma irin halitta a yanda na kalli mata dauda menene ya faru ka gaya mai ka ga wani abu da a wani hanya ne koko me eh wallahi me ya shi shi me ka gani ba zan iya fassara shi ba ba za ka fassara shi ba eh, eh mu so da za ka yi da kariya gafara na miji banza kai sajan kwado <laughs> eh, menene na san fa ba wai a soja ma fa ba wai kana cikin sojoji bane kana bangaren masu yi masa girki ne oje kana nufin za ka tima mutunci ne a'a gafara yana nan wajen kai mu da muka zaman yaki muka zauna liberia muka kashe mutum muka ci nama mutum sosai haka da tukunya aka raba sojoji waye raba tukunya kai zauna nan Hai. Kai ka yi a wanda yi. wani ne iskanci ne wannan ya zaka tura ni wurin yarinya kuma ka gudu ka bani da ita ba huta ba ka biyo ni ina ka kai ta wani hutu ba wani huta da kai na kai ta dakin ta tana dakin tana jiran ka wa ina ka kai ta dakin ka mana shitu shitu shitu na eh, dauda dan girman Allah dan Muhammadu Rasulullahi dan la ha ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan gausun dan gatin dan kudura da kidada dan ilimin dan hayatin dan uwar ka ka fita da ita ni dai na gaya ma kawai ka fita da ita eh, in kai ta ina dan Allah dai ka fita da ita dan muhammadu rasulullahi ka fita da ita dan ka shi ta ka fita da ita dan Allah dan Allah ka fita da ita ni dai kawai ka fita da ita ba fa wurin ta zo ba wurin ka ta zo ba ba na yi ba na yi ba na yi ba na yi abin da zaka min kenan ni kai kai mu ni kai kai mu aye ba ka ta ba ka sona kama ba ka ta wala bo aye ba ka na ba ka sa rayuwa ta wala bo aye ba ka na ba ka ta wala bo kai ka neme ta ta zo kuma yanzu ka bar ka banne da ita na neme ta shikenan ban neme ta ba zan fitar da ita ka fitar da ita kawai ba komai fitar da ita shi Allah ya tsine ma ni fitinanne ne uba rabo ni na iska ne uba rabo ka ji kai ka ji kai ka ji kai ka ji kai wani ne mai ka ji kai ka ji kai kama mai da ni wulakantaccen uba rabo ka ji kai la haila illa anta subhanaka inni kuntu min zalimi zalimi zalimi rabo Ha ha ha! da mama domin 'yan